Assalamu alaikum ku masu kallo sunana na na Khadija ina so ne in yi magana akan relationship to shi wannan relationship din nan da kuke ji ana faɗa a kai ba wani abu bane shi kuma ba wani sabon abu bane duk da cewa kowa ya san menene shi din zamantakewa ne game ga mace da namiji yanda tarayyan rayuwarsu abokantakar rayuwarsu ya kasance yadda suke yin soyayyansu da game ga abin da ke faruwa. Wannan shi relationship ɗin wato tarayya mace da namiji. A yau ina so in ɗan anawa in nuna muku yadda take da yadda ake faɗanta. Ni anawa ba wani abu ba ne, sosai ba wani babban abu ba ne, amma ga wa'insu sun ɗauka shi soyayya mace da namiji wani babban abu ne ga wanda ba fahimta junansu ba sabida me in ka fahimta juna ko kin fahimce shi ya fahimce ki za ku iya yin tarayyar rayuwanku lami lafiya ba wani faɗace-faɗace yadda ko ina za ka ji ana faɗa saurayi da budurwa menene menene gab da aure ka ji an yi faɗa bai kai ko ina ba to faɗan nan da ake yi ba komai bane ke haddasa faɗan nan game da mace da namiji abin da ke haddasa faɗan shine ke ba ki gama sanin halin shi ba shi ma bai gama sanin halin ki ba to me yasa bai gama sanin halin ki ba dole akwai abubuwan da kike ɓoye masa da bai kamata ba ba ce kar ki ɓoye masa wa'insu abubuwan ba amma ya kamata ya san wa'insu abubuwan game da ke abin da kike so da abin da ba kya so haka zalika ke ma ya kamata ki san me kike so da game da shi da abin da ba kya so hakan yana da kyau a zamantakewan rayuwa ke da saurayinki ko kuma ke da mijinki duka ne so da dama akan kawo ƙara a ce mata mata suna kaza ga su ko kuma samarinsu mace ke ce kaza ke ce damun saurayi kaza ke ke dis ga su nan dai kaza kaza to me shi me yasa saurayin ba zai tambaye ki ba me yasa shi ba zai zo ya tambaye ki kaza kaza ba bai kamata a kowane lokaci muna kawo ma samarin mu kuka cewa kaza kaza kaza kaza akwai abin da ya kamata mu mata mu danne mu kanmu mu yi ƙoƙarin mu yi shi da kanmu ba sai mun gaya ma wani namijin ba sabida me wani abun kan haddasa raini tsakanin ke da namiji ba ma raini ba Ya kan haddasa wani abun da har ke da saurayin zai fara jin haushin ki amma ba zai nuna miki ba ba kuma ya kamata a ce kina nuna ma namiji ba duk da cewa namijin yana son ki ba wai bai son ki ba amma ki kokarin ki fighting ki na kanki ba wai ki tsaya plano de Antioch.